Jama'a salamu alaikum. A yau za mu ci gaba ne da batun fulanin nan da 'yan sanda suka kama 'yan uwansu a jihar Kogi. Aka kuma buƙace su lallai sai sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa. Wanda ya faro daga naira dubu ɗari biyu koma dubu ɗari takwas sannan ya koma miliyoyin naira. har ta kai ga fulanin sun sayar da shanunsu har garke bakwai kamar yadda suka faɗa suna ba da kuɗi ana musu alkawarin za a sako 'yan uwansu amma hakan ba ta samu ba a makon da ya gabata filin ciki da gaskiya tattauna da bala ibrahim mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya wanda kuma ya ce wata ƙungiyar fulani da yawon fulanin da aka kama 'yan uwansu ta nemi ofishin sufeto janar da a sasanta a yi watsi da maganar A yau mun koma ga su ainihin filanin da suka yi wannan korafi domin jin ko su ne suka nemi kungiyar da ta aika da wannan takarda zuwa ofishin Speto Janar. Suna Nasar Fili Hashin Gumel. Mun wajen 'yan sanda, eh, na samu wata takarda da ke ɗauke da sa hannun Sale Bayare. eh shi sale bayari din nan ya ya nuna cewa kamar yana shiga cikin lamarin kunnan da sunayen ku gaba ɗaya rubuce cewa a nemi a sasanta yusuf baturi me zaka ce kan sale bayari din nan shin kun tuntube shi ne ya zama mai sasantawa tsakanin ku da jami'an tsaro to wato maganar da zan faɗa na farko cewa shi sale bayari ban son shi ba kuma bai son ni ba kuma sale bayari bai tuntube ni lokacin da zai rubuta takardar ba To kuma a matsayinki na shugaban Fulani na ƙungiyar Meti Allah, ai ya kamata in zai rubuta wani takarda sai ya tuntube mu kuma bai tuntube mu ya je wannan magana ka ga shi a matsayin na shugaban ƙungiyar Meti Allah ai bai mana adalci ba. Wato wannan takarda da ya rubuta duk da tana neman a sasanta ne a samu su waɗannan 'yan uwa naku da suke tsare su fito. kana nufin ba lokacin da kuka tattauna da shi cewa kungiyar eh, ta sa baki ah, dan na san yanzu yana cikin kungiyar nan ne ta gam Allah duk da ya taba kasancewa me yace Allah kwata kwata ba ku taba tattauna da shi ba kan wannan batun to magana da nake gaya maka shi sare yarin ma bai son ni ba kuma ban son shi ba ya zan in tattauna da shi mutum wanda ban sani ba bayan da numban shi ban taba gan shi ba eh, ni abun da na so ni a so ni na ban son sale bayari ba kuma ban taba yi magana da shi ba kuma a matsayin kira shugaban ƙungiyar mu yace Allah ai ka ga maganan nan da yayi kuma bai mana adalci ba a ci a matsayin kira shugaba ai idan watakila to ya ji wannan bayanin ne tunda ai na so ya samu sunayen ku ɗaya bayan ɗaya haka ya rubuta ya mika wa ofishin babban sufetin 'yan sanda. To, shi ai gari abun da nake so shi yanzu zai fito ya yi man mutane bayani cewa ina ya samu eh, sunana kuma yaya ya yi ni cewa kuma maganar da yake cewa ai muna ne mu sulhu kaza wannan duk wannan ni ban son da wannan ba kuma a matsayin ki na shugaban inda mai ce Allah bai mani adalci ba kuma eh, kudaden da aka cuce mu maganar nake gaya maka na yanzu uwa ta da ta haife ni yanzu hawan jini ya kama ta tare saranta saboda maganar kes wannan yayana da aka kama yaushe Allah ya yi mata rufa? to alamis da wannan alamis da ya wuce kwanan nan yusuf bature ko da yake shi ma takardar ta sada bayarin na buƙatar a duba ne wani abu da ake cewa temper justice with mercy wato ma'ana a sanya tausayawa a cikin lamarin a duba kuma dai akwai wato abin da kuka nuna kamar kuma akwai kuskuren da kuka yi saboda haka a duba a sasanta mutanen na yan uwa su fito Eh, me za ka ce kan wannan mataki da ya ɗauka? To, wato mu abin da za mu shi wannan matakin da ya ɗauka bai yi mana adalci ba, domin dukkan nan da aka shi mana tsare mana mutane ba abun da aka yi ana ta juya magana kuma shi da kansa a matsayin fulani bai tuntuɓin ba kuma zai fito ya irin wannan magana kaga a matsayin ki na shugaba bai yi mana adalci. Yanzu eh, Yusuf tunda kun ba da takardu na shaidu da kuke jin kuna da su. kuma an miƙa wa 'yan sanda me kuke sa ran zai faru game da me kuke so 'yan sanda su yi yanzu kan wannan lamarin naku to wato mu abun da muke so cewa a gaskiya akan kirsin nan kuma mutane a kwato musu haƙƙinsu abun da aka kawai masu haƙƙin kuma an ci masu dukiya kuma har yanzu tsawon shekara biyu ba a yi masu shari'a ba suna nan an tsare su uwa ta kamu da hawan jini tare su game da wanda yana da aka je aka kama aka rufe wato mu abin muke kira cewa a yi adalci a yi binciken gaskiya wato ita doka fa tana kan kowa amma mu abin da muke bukata a yi binciken gaskiya duk wanda ya taka doka doka ta taka shi wato mu abin da muke cewa kenan duk kullum a yi adalci a yi binciken mutanen nan mun tabbata ko da ƙur'ani ne za a bamu za mu rinta cewa mutanen nan ba su da laifi sannan kuma waɗannan kuɗaɗe abinda kuka fi nema shi ne sako mutanen ko da waɗannan kuɗaɗe da kuke ba da shaida cewa kun bayar wasu fito ba za ku iya haƙura da wannan kenan. A'a, ai ba magana haƙura ba domin an cuce mu kuma duk dukiyarmu da muke ɗauka muna amfana muna ba iyalanmu duk an shanye mana dukiya dole mutane abun da muke cewa a yi adalci mutane na kwato masu haƙƙin su kuɗaɗen da aka shi masu a maido masu dukiyarsu kuma a yi shari'a tsakani da Allah a yi bincike domin da an sa doka a Najeriya duk wanda ya laifi doka da taka shi to me yasa mutanen nan fa yanzu shekara biyu kuma har yanzu maganan nan kiru take mun fito mun gaya mana duniya cewa ga abun da aka yi mana kuma har yanzu ba abun da aka fito aka gaya mana kuma har yanzu ba abun da aka yi akan kristin nan. ofishin babban surutun 'yan sanda na cewa bayan Eh, ya duba waɗannan takardun naku da kuka ba da shaida ba mamaki za a gayyace ku a yi zama da ku saboda a tattauna kan wannan lamari me ta wannan kafar eh, yusuf eh, bature za ka cewa shi babban sufetun 'yan sandan najeriya ibrahim idris shi magana ne yake cewa duk lokacin da sufetun 'yan sanda ya neme mu za mu zo kuma za mu iya mu zo gabansa kuma mu yi bayani abun da muka sani a kes nan yanzu yusuf bature a ƙarshe Yaya yanzu kuna da sauran shanu da kuke yin kiwon su a wannan jihar Kogi? To, muna da sauran shanu kaɗan amma yanzu an kada mu an talauce mu kuma yanzu abin da nake gaya maka kaga wannan yara da aka kama wato yanzu ne nake gaya maka matansa sun shiga wani hali wannan hali har dai Allah kawai zai saka masa kuma muna kira ga gwamnati mu abin da muke cewa a yi adalci tsakani da Allah mu abinda muke kira a yi adalci tsakanin da Allah a yi binciken mutanen nan yanzu an kama mutum tsawon shekara biyu har yanzu ba a yi wani abu a kan ba ana rike da mutum kuma har yanzu ba ba bai san ma menene makomansa ba ƴaƴansa sun shiga wani haɗari duka ka duba akan gizina mamanmu ya rasa ransa kuma matansa har yanzu suna nan suna cikin kunci yanzu in ka gamu a gidanmu wallahi kai ma za ka tausaya mana wallahi Shu'aibu Laute kai kuma me za ka kara kan wannan hali da ake da kuke ciki na gwagwarmayar ganin an sako 'yan uwanku da suke tsare? Yawwa abinda zan an gode ma Allah an gode ma annabi. Abinda zan ce yanzu an riƙe mamu mutane mun yi bayani ba abinda aka yi an ce za a yi wannan za a yi wannan tuntuni muna saurara ba abinda aka yi mamu. yanzu yanzu mu muna ga Allah muna ga Allah yanzu mu za mu shaida duk abinda za a yi dai yi adalci a bincika magana na in mutanen nan suna da laifi a hukunta su in kuma ba su da laifi a sike su saboda yanzu mu muna gani kamar mu fulani ne ba mu yi karatu ba shine yake ya sa ana wulakantar da mu haka hmm. Shu'abu Nautai duk da Yusuf ya ce idan su 'yan sanda suka gayyace ku za ku zo a zanta eh, kai ma kana shirye da zuwa ka zanta da kai saboda kai bayanin halin da kuke ciki? A zahiri zan zo ko gobe aka gayyace ni zuwa na yi. To kai fa wani hali kake ciki ya yanayin kai kake tafiya don na ji ɗazu kamar kun fita ba kwanan ne ma kun fita ko kiwo ne kuka dawo? Eh. Wani hali kuke ciki a yanayin ku na kiwo ta ɓangaren ka? Eh mun je wajen shanu ne mun je mun gaida dabbobin mu lokacin da ka kira ni suna kasa shin za mu dawo gida. A ƙarshe ni wani kai ma kira za ka yi wa su kuku me za ka ce wa shi yanzu idan da za ka gamu da babban sufetun 'yan sanda ibrahim idris eh, me za ka faɗa masa ne ni abin da zan ce mashi a yi bincike maganan nan saboda mun tabbatar mutanen mu haka kawai aka kama su ba su san hawa ba su san sauka ba haka kawai aka kama su ka aka gallaza su aka rike su aka cinye masu dukiya to abin da za mu shaida ya yi bincike akan maganan nan ya tabbatar yadda maganan yake shikenan Shabu Lautai mun gode kwarai sai mun sake tuntubar ku in Allah da wannan shiri na ciki da gaskiya. A nan za mu dasa aya kan wannan batu har sai ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya kammala bincikensa, sannan za mu dawo domin mu sanar da ku yadda ta kaya. Yanzu a madadin Nasir Adam El Hikaya, nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya.